وشر الأمور مهدفة وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحد عقدة من لساني يبقه قولي هو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شاشة tabbata الله Allah madaukaki mai kowa mai wanda ya nuna mana wannan rana ce juma'a muna goma ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina daidai da yau muna ashirin da bakwai ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida lokaci ne da muke karatun alkur'ani mai girma domin neman lada ya kuma ƙoƙarin sanin ma'anoninsa da fatan Allah ya azurta mu aiki da shi. A wannan wata na Ramadan mai albarka, wannan masallaci na Jami'ar Rahma da ke nan Kubila a cikin garin Kano. ‘Yan uwa idan ba kuma ba muna cikin suratu Maryam, a jiya mun tsaya kan aya ta inda da shida, yau za mu tsora kan aya ta saba'in da bakwai, Allah ne Allah ya ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آه. أفرأيت من اتخذ أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع آه. الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا آه. كلا فنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرجا نعم الله ملوك يشاء فرأيت الذي كفر بآياتنا شم وتقوانا لكاذب كما آيوه مباه wakala ya لو وقال na لأوتين مالا وولدا lallai za a ba mu wato za a ba ni dukiya da ‘ya'ya yana nufin a cikin lahiran ma ba a ba shi dukiya da ‘ya'ya. Yalla ya ce a tana ta inda rahmani a hada. Shin ya yi gaibi ne na Ubangiji ya leko abin da ke cikin launin makos ya san cewa lalle za a bashi ya'ya gobe kiyama da dukiya wani shahararren da da aka da ko kuma ya rike wani alkawari ne tsakaninsa da ubangiji mai rahama cewa a can ma lahira za a bashi dukiya da ya'ya kalla Allah ya ce a'a ba haka bane wannan magana tashi anaktubu ma yaqulu da sannu za mu rubuta abin da yake yake faɗan nan wa namuddu na min azabi mata kuma za mu ka masa azaba a kan azaba wa tuhuma ya kunu ko mu gaja abin da yake faɗa na dukiyar nan ma duniya da yake takama da ita ita ma mu gace ta wa ya fara farda ya zo mana shi kaɗai ɗin shi tindir ba komai tare da shi To, waɗannan ayoyi Ibn Kufir ya kawo hadisi wanda hadisin Abbas bin al-As Allah ya kara masa yarda yace tura rajulan aniyan ko kuma tsayinan, ya kasance ne mutum ne makeri wa kana li alal as bin wa'ilin na kasance ina jin babban kafirin nan al'as bin wa'il ina jin sabashi ba yi tuhu aka kawo min ya je masa ina neman ya biya ni bashi na abin da nake bin shi bashi na aikin da na mai na kira ya biya ni wa kala su ya ce la walla wallahi ba zan biya ka ba la asabi ka ta ki muhammadin ba zan biya ka ba har sai ka kafirce da muhammad sallallahu alaihi wasallam ka ji kafiri fa yace fa kuntu ina ce la wallahi la akfuru bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam hatta tamuta a amma ba a ma ya rantsi da Allah ya ce wallahi ba zan kafirce kima Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam ba har sai ka mutu kuma an tashe ka gobe kiyama an mana hisabi kenan ala sai kafiri al'asu bin wa'il sai ya ce fa inni idza mitu thumma budistu bi to da haka ne shi idan ka je idan na mutum aka tashi ni ka zo ma wali ya samma malin wa waladin a can can ma a lahiran ma ina da dukiya ina da 'ya'ya saboda haka ba a aituka sai in baka a can yanzu shi kenan mu je abin ka faɗin eh in an mutu an je lahiran na biya kuma ba yau aka fara kantiran kafirai ba marasa kunya rika ma Allah izgilanci kaga wannan magana ce ta izgilanci ko sababin haka fa anzalallahu ya Allah ya saukar da wannan ayoyi A fara da alladhi kafara da ayatina kin ba ga wannan da ya ma ayoyin mu ba wa ya ce la yanna malan wa walada yace lallai za a bani dukiya a can din ba wallahi za a bani dukiya da ƴaƴa a can ma lafira kai to shine sai Allah cikin aya mai ra'bi a tsala al-ghaiba ya san gaibi ne ka san me za a gobe kiyama ai sai abinda Allah ya faɗa ma manzansa ya gaya mana ba wanda ya san abinda zai a lahira sai Allah Hmm. sai kuma abin da ya sanar da manzon sai gaya mana to shi ya je ya san daidai ne ya san meye ne za a lahira ya sani wannan kaga amsar a'a ko ko kuma a'a kaji takaza inda rahmani ahada ko kuma ya ɗauki wani alkawari ne tsakaninsa da mai rahama ubangiji kenan cewa a can Allah ya mai alkawari zai ba shi dukiya da ya'ya wannan amsa duka menene amsa babu to na uku ƙarya yake kenan kawai can tirin kafirta ƙarya ce irin ta kafirai ina ake yin ta kuma har yau ana yi akwai kafiran da suke jin yadda suke wata a zuciyar nan suke kama karya suke abin da suke ga dama suke in ma lahira za a tashi to can ma haka za su gama. a gaba yau aka fara ba kenan ko shine Allah ya saukar da wannan aya aka yi masa rage sai Allah yake kalla waɗancan biyun babu su bai san me za a yi gobe kiyama sannan kuma ba wani alkawari ai alkawarin da Allah ya da bayan sa mu mutane da aljanu shine mun zo zan bauta mai shi yana cikin wanda ya alkawari in ya zo zai bauta ma Allah wannan duniyar dukkan ma tsakan adam mun dauko alkawarin mun zo zan bauta ma Allah wannan tsaunin ya ɗauko amma ba wanda ya ɗauko alkawari tsakaninsu da Allah bai a can lahira za a ba su ‘ya'ya za a ba su dukiya babu wannan kaga kenan ƙarya yake kifar sai Allah ke kalla wannan kalla malaman tafsiri suka ce lafza harafi ne da ke zuwa da rushe abin da aka shiri kafin shi kalla ba haka bane wacce magana da ya fadi sannan sanaktu ma ya kolo sannan in ta zo tana tabbatar da maganar da za ta ce bayan ta an rushe wancan maganar karya yake yi ba wani alƙawari ko ba wata dukiya ba kuma abin da ya sani na gaidi sannan abin da zai tabbata shine sunan tubu ma ya za mu rubuta duk abin da yake nan ya sa yan uwa mai hattara da wannan social media ɗin a yau duk abin da kake rubutawa kai posting ka tura kai waye yanzu wani ɗan uwa ke ban labari wai wai wani wata sana'a da ta bullo wani abin nan ya sunan abin wai ana za a nemi ka tura kamar hoto dubu goma in ka tura musu za a ba su ko ko dala nawa ce ba a ba ta ko a sati ne ko a kullum kawai suke ta ɗaukar hoto kana tura musu amma nan yanzu masallaci na ana karatu da ke ta ɗauka ta tura sallah ake ka tura kasuwanninmu ya ake kasuwa tafiya ake kan titi wani waɗin masu baran nan namu duk ta ɗauka kana tura musu wannan dan Allah ba shi amana ba ne abin da kake ɗaukan hoto wanda kake ɗauka ba da yadda su ba ba su ba da sani ne kai amana ne sannan wanda kake tura musu kan waye hotunan da suke tura musu ne za su yi a kai duk abin da farshe ke furtawa da abin da ake rubutawa a yau a social media da wanda ake faɗi wallahi ana nan mala'iku suna rubuta shi ma yajuzu min qawlin illa ladayhi raqibun ba a da ke fita na lafazi ba ce akwai raqibu atid raqibu atid ba wai mala'iku biyu ba bane ko ne. yana nan yana kira in koyaushe yana nan a dakace yana duk abin da za a faɗi ba abin da ke kuce mai Ya san sai ka tare in yana rubutu akwai wanda zai dan kuke mai ko sai daga baya ciki shi da ne shine ƙibu shi da asiri duk abin da muke dinnan suna nan dafa zan da ke kuke masu ta ga shi abin da ya faɗin nan saboda laifin shi bi ga laifin kafirci ko sanan ga laifin maganar banza da ya gaya masa hajjin manzo sallallahu alaihi wasallam to sababin wannan Allah ya ce naktubu ma ya kuli nan da yake faɗin cin na maganar kwanza na insulanci a tare in an je lahiran na wannan maganar laifi ne na biyu sai Allah ya ce wani mutu da kuminan da zafi mata za mu ninka mai azaba ninkin ba ninki da azaba kafirci ga kuma azaba ta maganar izgilanci da ke ma wato manzo wato ainihin sahabi manzo ba su da Allah ya ba shi amsa sannan wani rituhu mayan ƙoni, kuma mu gaza abin da ya faɗa ɗin na yana da dukiya yana shi zan duniya shi mai kuɗi ne shi mai faɗa a ki ne su ne manya a makka ta sun suna makiya ce don saboda wannan abin da yake takama Allah ke ce wani kun za mu gaje shi na yake takama ba dukiya ba da faɗa a ji ba wanda ya isa da shi ya sa zai cinye kuɗin ainihin sahabi ya yi mai aiki ya ƙi biyan shi a nan ba ba ana hannun ba yanzu ya eh? aiki mai aikin ya sani amma don ba kocin da za ta kai shi ko ma in ma ta kai shi ba za ta kai shari'a shi bai ta ya ci yadda za a yi da shi mana inda za a kai shi a kai shi waɗannan ba aka fara su ba Allah ya mu ji tsoron Allah ga abin da Allah ya faɗa ma wannan kafirin wannan risuhu za mu gaji duk abin da yake takama na dukiya da 'ya'ya shine ma ya kulu da abin da yake faɗa na wannan igilancin Eka, za mu gaje shi domin dai abin da ka faɗi mala'iku su rubuta kuma yana nan inta sannan Allah ya ce wa yatina kuma zai zo mana shi kadai ba dukiyar ba ƴaƴan ba komai tare da shi hatta tufafin nan babu haka zai zo tintir ɗin shi dan ba wanda yake ya mutu saboda shi wane ne za a ɗauna duniya a saka mai gidajensa kadarorinsa Eh, bankunan sawa ko mai babu kowaye ne haka za a ɗauke shi a tsaga a sa a rami a binne, masu sawa a kwace a sa a kwace a binne, kuma da za a ɗau abu na duniya a sa mai wanda suka ɗauka ba a ce ba su da hankali Ya'yan uwa in ko haka ne ta ga kamata yi kakka yadda in kai ma wani kai ma wani maka aiki to biya shi haƙƙinsa in ba haka ba yadda aka gaya ma wancan kai ma wannan tunanin a kanka abin da kai da cinye dukiyar al'umma sun maka aiki ta biyan su wallahi za ka bar duniyar nan dan matsalar yadda kike ɗayan biyu ne ko dai abin da ka tattara ka tafi ka bar shi shikenan ko kuma kana nan da ranka a janye abin ka zama babu in mulki ne in ciki ne in menene nawa aka yi ko ba yi bane ko in haka ne yaya za ka zo ka yi abin da ɗabi'a ce ta kafirai yasa malaman su ta maimaita wannan magana ibnu kathir kamun ganganu kewa na malamai karkashin kubu ma ya kuru ta sanaktubu malaiku su rubuta ka san magana ana faɗin ta ki rubuta ta wai sai an jira ba wani lokaci a tara ba me yasa ana aka ta kubu kada ya furta magana da ya furta ma a daidai lokacin malaiku su rubuta amma nan sai Allah ya ba mu labarin ya sanatu kamar da sannu za mu rubuta nan gaba malaman suka ce ai riga ki na rubuta a'a mu a sanar da mu ne mu sani a matsayi a ta karanta abin har tashin kiyama da kuma duk wanda zai irin wannan aikin nan gaba to ya sani za a rubuta abin da yake kun gane da kyau sannan kuma bayan nan kafiri zai ta abu a kyale shi shine a kyale shi a yi mai sitin talala mai kamar saki ita abin da ya dama ya ke tsara shi kamar yadda muke gani kafiran duniyan nan yi ta ɓargazar su su zalincin su su keta haɗi su mutunci su kashe su komai an masu sakin talala ba wai gagara ubangiji ke ba ya ɗan uwa wallahi kale su Allah ya kawai saboda me saboda lokacin kamun yana nan ko za a kama su sai an kama wasu ko an wuce su adawa sun kuce kusan mujawa sun kuce firawuna ya kuce ko haka har yanzu kafirin da kaga ko kafirin da ka suna yin su dama Allah ya nemi musu lala amma za su bar duniya da abin da suke na zalunci da suke duk Allah zai gaji wannan abin nan din da ibn kasir yake ana abin da yake nufi wannan isuhu ma ya kula aimin malin wa waladin eh naslubuhu minhu akta ma kala da dukiyar da yayan duk za mu gaje su mu zare shi shi shi kadai aka san abin da yake faɗi a je abin ne shi kuma kafirin da ya mutu haka dai gobe kiyama yake innahu wato ya ce ko yi fi dalil akhirati malan wa waladan wato ainihin shikin nan da yake cewa za a ba shi dukiya gobe kiyama da 'ya'ya yace wai ziyadatul alal ladzi lahu fid dunya tsari a nan ta duniya a nan shi mai kuɗi ne yana abin da ya ga dama da ƴaƴa da dangi da shi a can lahiran ma ƙara mashi za a yi sa akwai masu wannan tunanin tsara da suke a duniya da sannan da suke to gani suke a can ma an je lahiran su ne ina lafi Allah ba haka bane ne akhirati yuslabu minhu alladhi kana lahu fi dunya anan duniya na duniyan ma za a zare shi daga na duniyan a ɗauke shi a saka shi cikin rami ko a saka cikin akwato? ko ya mutu shi kenan haka za a yi mashi na duniyan ma ba za shi da shi lahira ba balle kuma ya ce wai a cikin duniya za a shi. a'a wai a ce na farda zai zo mana shi shi kadai ba kowa sannan kuma ga hisabi gaban shi kuma ga jahannama Allah ta tsare ne Allah ya ce واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم حجا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عزا ألا منوا بالتحس واتخذوا من دون الله آلهة سوري كي كما باين وبنجزي كما باين الله كي نمت wani wanda ba Allah ba su rike su alihatin ababen bauta li yakunu lahum izza don su zama masu wai mataimaka kalla aka irin wacce magana nama Kalla, kalla a'a ba haka ba ne." da ne da ibadatihim da sannu za su ce ma ibadar da suke masu kuno na alaihim bidda su zama kuma abokan gaba gare su gobe kiyama alam tara anna arsalna shayatin ala alkafirin ta'uzuhum azza wani labari baka gani bane lallai mukan aika da shaytanu akan kafirai ta'uzuhum azza su rika wato ingiza su a cikin fata ingizawa fa za ta ajal alai karke masu gaugawa yale su kawai inna ma na udu lahum adda abin sani za mu didi, wato za mu lissafe mu ƙididdige kwanakinsu ɗaya bayan ɗaya da numfashinsu gaba ɗaya duk abin da suke a ƙididdige kuma zai kayi. To, waɗannan ayoyi da muka bi irin Kafir ya ce wato ana magana ne game da kafirai kai. wanda suke haɗa Allah da uban wato suke haɗa Allah da ababen bauta wasu abubuwa na bauta daban suke haɗawa ke bauta ma Allah da su annahum yattakhudhu min dunihi alihatan sun rike wani wanda ba Allah ba sun rike su su ma alloli ababen bauta ke kuna tilkal alihati izzan wai dan waɗannan ababen bautar su zama mata a gare su eh da ta zuna biha wa yastansurunaha su rika neman taimakon su rika neman tallafin su ثم أخبر أنه ليس الأمر كما زعموا Allah ya ba mu labari abin ba haka ba eh abin da ake ce ma reshe ne zai ji da mukiya duk waɗanda ake bauta mu ba Allah ba duk da kan shi ba ba ba ba zai bauta ɗaya ya ce ni ni ba ni da ce ku bi ni ba da ya kafirce ma abin da aka mashi na bautan ya musu ce ni ni ba ni da ce ku bi ni ba an nuna muku hanya gaskiya kuka ƙibe an nuna muku hanya kwata da rudu kuka bi ni kaga tun daga nan an sami ne eh matsala baran bara to hatta duk wani wanda aka bauta ma ba Allah ba banda annabawa da bayi, da ake masa abin da ba su ke masa ba kuma nan Allah zai barantar da su amma duk wani abin bauta to shi wanda ake bauta ma zai zo ya kafirce ma abin da ake mai na bautar ya nuna shi ba da izinin shi ba shi ya ce ba wala ya kununa ma ma tsama'u abinda suke tsammanin za su samu ba za su samu ba ya tafi Allah ya ce kalla ya turo da sannan za su kafin kema ko da suke musu yaman kiyama da kiyama wa yakununa alaihim da zama wato abokan ya da khilatu ma nufi fihim kama qala ta'ala wa man adallu mimman yad'u min dunillahi Allah ya stajibu lahu ila mil kiyama, aw ma an ihin rashidun. haka Allah ya ce cikin suratul ahqaf Wa waye shi kasa ne kama da wanda su suke kiran wani ba Allah ba Allah ya stajibu lahu amma wanda ba za su amsa musu ba gunki ya sa gaban shi yana kiran shi wani na cikin kabari wanda ya rasu shi addu'a shi ke nema yake ɗaga hannu yake ce mai wani abu a'a wani hajji yake kira wani mala'ika ta annabi duk wanda ke ya ba Allah ba wannan wanda kake din la yastajibu lahu har zuwa tashin kiyama ka duk kuma kana ta kiran shi man kaza yi man kaza wallahi bai ma ji ka ba balle ya sani balle ya Allah ya ce wa hum an du'a'ihim batil ana da kiran da suke da basu ne gafkananu ne basu ma san suna kiran ba yasa akwai batan basira a duk wanda zai riki wani yanayi mai abin da Allah ya kamata a yi ma Allah ya kamata a bauta ma ya kamata a roƙa a zai kana kiran wanda bai kirka Allah ya ce wa ku kiran nasu kanu lahum a'da'an Idan aka tashi bayi mutane gobe kiyama kenan sai su zama tsakanin su a ada'an da wanda aka kira ka bauta ma da wanda suke bautar da ba ta kaure tsakanin su wa kanu bi ibadatihim kafirin su kasance game da abinda da aka musu na bauta sun kafirce kamar yadda anan muka ji kalla sai kuruna ibadatihim za su kafirce ma'ana su ce su ba ruwansu ba su ce a yi musu bautar ba a cikin wannan kenan saboda haka ya ɗan uwa mu ji tsoron Allah kiristoci yanzu dai abin da suka ma Isa alaihi salam haka nan Allah zai barantar da shi Wai idh qala Allah ya Isa ibn Maryam أأنت قلت للناس تخذوني وأمي إلهين من دون الله haka eh aka gaya ma manzo ka ambata lokacin da Isa ɗan Maryam zai wato Allah zai ce mai kai kace ma mutane a rike da dani da kai da mahaifiyarka duk ababen mata alloli min dunillah ba Allah ba ala subhanaka Izo sai ce subhanaka tsarki ya tabbata gare ka ya ubangiji ما يكون لي أن أقول ما ليس لي ذلك ne zai bai kamace ni ba gada abin da ban da ilimi a kan shi a ji faɗin Allah a ji fa in kun ta ku in ko da na faɗa ma kiristoci a rayuwa ta na ce masu bauta man ne in kun ta ku ku kada abin wani lokacin kafirar duniyar nan kiristoci coci coci da ake gangamawa ake faɗa ake isa Allah Maryam Allah Allah Allah yana ji yana haƙuri yana haƙuri yasa aka ce a cikin hadisi ba mai haƙuri irin na Ubangiji babu kullum ana cewa ana faɗa masa abin da baya so wannan kalma ta kafirci ko annabi Isa ya tsare shi an mai wannan ce kai ka ce ya ce inda na faɗi Allah kuma bai kamace ni ba faɗi wannan kalmar da ko na faɗin aida ta sani wato domin mai ta alamu ma fi nafsi ta alamu ma fi nafsi ka ka san abin da ke rai na ya ubangiji ban san abin da ke ranka ba ya Allah subhanahu wataala innaka anta allamul ghuyub kai ne masanin gaibi ghuyub jam'i na gaibi kenan ko wani abu koyayye wanda ba wanda ya sani sai Allah to shi Allah shi ne masanin abin da fa zai faru kenan ya ƴan uwa dan me yau za ka ga tana ta kawai saboda in ba bata ba kiristoci sun sa isa wanda mun karanto a suran nan tarihin haihuwarsa kamar da ibn kasir ya ce tarihin haihuwarsa da wajen ta haife shi da inda aka haife shi da inda ya girma da komai da yadda ake gwagwarmaya da fir'auna da ainihin wato su bani isra'ila nake ke sun ce amma wasu ya su ɗauke shi abin bauta shi yasa ɗan uwa mai hattara waɗannan abubuwan ba su da kyau shi yasa a wata har Allah ke cewa man ya'shu an zikirin rahmani kai lafu shaidanan a huwa lafu kare. duk wanda ya fantsare ma ambaton mai rahama ambaton ubangiji wannan ƙur'anin da muke karantawa wanda duk ya kangare mai yaƙi, ɗauka shi a matsayin tsarin rayuwa saboda mai Allah ya ce wato abinda zai faru na hushe ɗana. za mu ɗora masa shekan ya zama shine abokin zaman shi shi zai rika sai wato Allah zai sallata shaytan shi fa huwa fa huwa lahu qarin ya zama shine abokin shi ko shi suna tare umman wannan aya ƙarshe da Allah ce alamtara anna arsalna shayatina ko hmm. alal kafirina ta'udduhum azza shin baka ga yadda muke aika shaidanu su zama akan kasirai suna tun su suna ba su kan ayyukan sabo ba kuma za su ga wannan ya akwai misali da yawa misali da zan mana yau da yake faruwa a wannan lokacin namu za ka ga mai ɗan kwaya an ba su kwaya sun sha ko ya je ya sha bayan ya buhu sai kuma abin da zai na gaba ne waye sa shi ya sha kwaya waye sa shi na babu shaitan bana ba shaitan ne cin kwata shi bai sha kwana da in ya sha kwakwalon shi za su zama tsayin komai zai aikata bai ji kunya kowa zai izina zai sata zai kisan kai zai kwace duk wani taɓar gaza da kasi ne in sha kayan mai za a yi to farko shaitan zai cin kwata shi ya fara shan kayan mai ba shi ne na farko ba sai ya tafi je zai sata inda ya je zai satan wanda zai masatan sai ya ga a ya gane shi ya je ya hauka gida fashi zai da ya je sai ya ga mai gidan ya gane shi to kaga ya yi sata ga ya yi ma shi ta jini ya yi kula shi ya sata ya yi fashi sannan ya ga mai gidan ya gan shi ko ta gan shi kai abu na gaba ne sai kisa ce to bari kashe shi dan na bar shi sai tura shi sai kashe shi kun ga daga wannan ne wannan daga wannan wake tunkuɗawa shine nan alam tara anna arsalna shayatina alal kafirina ta'uzuhum azza baka gani bane yadda Allah madaukaki ke aika shaydanu kan kafire su rika ingiza su suna aikin sabo ingizawa yanzu su Trump din nan me suke yi ba shaidan ke ingiza su ba sai abin su ga dama can su yi can su sake can su yi abin da suka dama sai su ga kamar sun ci nasara daga wannan laifin sai su kara na gaba daga wancan sai su kara wancan mutum ya yi laifi maimakon ya ja layi ya tuba bai ya iya nan ma bai tuban ba sai ka ga sai kara na gaba sai ka ga wancan ya je babban malamin shi bokan shi ya ba shi abu ya yi ya fara ya ce to yanzu fan kana yawan ibada abin ba zai kyau ba sai kana rage wannan rukun da addinin kila ma cikin salloli sai ka rika aje ɗaya ya da dare ba haka bane da ya ni wuya kuma shi kenan haka idan ina matsoshi shi sannan ayyukan safan da ganin yana taɓan nan kai take ganin laifi sai da ganin jibban nan nan ba kuma ba ya cikin zai yan yan wannan bandit din zai kama mutum sai a kawo kuɗi kama wanda ne ne laifi ne sannan a kawo kuɗi ne laifi ne sannan ta azaban ga wannan da su samu ne laifi ne sannan an kawo kuɗin ma wani bin su yi mai kisa Allah ka tsare mu da su ne wannan shi ne aka ce wa manya a shi an zikiru rahman a can cikin suratu zukubi wanda duk ya kangare mu ambatan mai rahama ambatan Allah kenan ya bar Qur'ani ya bar shirya ya bar ya bi hanyar shaytan Allah ya ce do da lahu shaytana sai mu sallata man a kan shi ko huwa lahu qarin kenan shi ya zama yana tare da shi ana tsammanin yan wannan da suke kama mutane suna da wani imani wai wai wai su ka su kama ta su wai za su daga maka tsawa kai ustaz ne kai waye ne sai dai addu'a Allah ya tsare ka da fitina masu fitina cikin gida da waje ko ina Allah ka tsare mu da masu tsare saboda wancan laifin na farko suka yi suka sha kayan maye to shi kenan fa ba su ji kunya kowa ko ba su tausayin kowa ba shi yake ba zuwa suka kashe matar nan da ta bakwai su ba ta kashe wannan ba ne da ƴan Allah madaukaki ya halicci bayan sa kamar da zuci ne ce ko da shi khalaqtu ibadi ba, fastalatu shaqaqo fastalatu mushaqin na halicci bayan hunafa yar kaka kamar yadda za mu ji a nan gaba ta duba zuwa su a jiro masu da abu su karɓa na amana su a'a sama ta ce a'a ƙasa ta ce a'a ta adam ya ce daji na gani zan iya suna tasbihi suna jin tsoron saɓan Allah amma wanda ɗan ya riga ya mai fitari a ta ka ga babu shi yasa annabi ke cewa a wannan hadisi kudusi nakan halicci wato na halicci bayina mutane na Allah wanda suke fa. wanda suke jin Allah shi ne abin bauta amma su shaidanu su fizge su sai su karkatar da su yasa aka ce kullu mauludin yuladu ala al-fitra illa abawahu yuhawidanihi aw yudasiranihi aw majlisani idan iyayensu su bautar da shi yahudawa ne su mai da shi yahudi kiristoci ne su mai da shi kirista maguzawa ne Ka mai da shi ba ma guje Allah ta tsare ci gaban ayar Allah ce fala ta ajal alaihim inna ma na'uddu lahum adda to karkai musu gaugawa ana la ta ajal ya muhammadu ala haula fi wuqu'il azabi dhikr wannan kafiran da suke ta maka maganganu marasa daɗi da izgilanci da cutarwa ko karkai musu gaugawa na azaba su zo masu kuma ta ne ko aka ji shi ta haifa da jifa da komai mala'ika ya zo ya ce ta umarce ni ya ubangiji ɗauko zuwa da na maka in je in masu ya ce kyale su da mutanen ta din da na maka duk kyale su ta yi Allah ya fita a su da wanda za su bauta ma Allah ba ta kai ba na da ya haƙuri yadda Allah ke haƙuri ke cutar da shi ya ta faɗa mashi abin da bai dace a faɗa mashi bai ke haƙuri Allah haka nan manzo ya ta haƙuri za aka ce karke masu gaugawa kyale su ina ma na usulahum lafi eh inna ma nu'akhiruhum da ajalin ma'adudin mazmutin muna jinkirta masu da zuwa lokaci sananne wanda yake lokacin na yi babu daga kafa wahum sa'iruna la mahalata ila azabillahi wa dakalihi su babu makawa sai sun je su da azabar da ta ubangiji Jahan jahannama nan da muka karanta da ku a baya za su je a gurfanar da su a dauko manya-manyan guma-guma a fara jefa suna gani sannan a bi da su suma da sannu za su je ya sa a wata a cikin suka ibrahim Allah ya ce wala ta kaman nan Allah fa zakiran amma ya amalu zalimu inna ma yu'akhiruhum li yawmin tashhasu fihi al abusa sai Allah ya ce kada ka taɓa tsammanin Allah yana gafale yana rafkane game ga barin abin da azzalumai suke aikata tun daga kan zalunci shirka fada Allah da wani zalunci tsakanin bayan da ya wuce kai a cinye dukiyar al'umma a kashe rawuka a zubar da jini a cutar yau rawuka don su yi suka masa masu shi waɗannan karka taɓa tsammani wai Allah bai sani ba wallahi Allah ilimin sa ya shi ne Allah ya ce inna ma yu'akhirukum ne liyaumin zuwa ga wani wadda da idanu za su kakkafi min ga jahannama suna gini a gabanta a burin man gyara za mu fito da jahannama karara idan mai gini ranar zai ganta Allah ka tsare mu Allah ka mana kan da jirgi da jahannama Allah ya ce fa man kilil kafirina amhiluhum ruwaida in sun tsari ko ka saurara ka jinkirta ma kafirai kamin da ruwaida jinkirta musu jinkirta bisa hankali ko wasu za su tuba ko za su musulunta haka muke ta roƙon Allah kafiran nan na wannan zamanin Allah ka shirye su game da ake ta ba da labari kasashen turai ana ta shiga musulunci ana ta musulunta Dan kuma sun zo gabas ta tsakiya suna ta cutar da musulmi kafiran shugabannin kafiran don kuma musulunci yana ta a ingila an ce yanzu masallatai karo suke musulman karo suke a america ma haka har a china ma ku kaga shi musulunci duk wanda zai faɗa da shi yan uwa ka zira mai iko wallahi ya ɗauko ma kanshi ƙarya ka yi faɗa da tattalin arziki da wani ci gaba na wata al'umma ka sha amma faɗa da musulunci wallahi ba za ka sha ba Allah zai dare, ka mai faɗa da musulunci shi bai ma sani ba yasa kawai duk wanda kaga an bar shi daga mashi kafa akai ba dan ya fi karfin Allah ba wata ya cikin sura Ali Imran Allah ya ce inma numli da liyazdadu isma kai muna jinkirta musu ne cikin talala dan su ƙara laifi a kan laifi duba fa yanzu ba haka ce ba kaga suna kai ana ƙara musu dukiya mulki karfin tattalin arziki karfin faɗa a shi sama mutane haraji a duniya da sai ta yi jinkirta masa ake yi wata ayar Allah ya wato cikin numatihum qalilan thumma nasarruhum ila azabil gare. za mu je da su jin daɗi ta kaɗan kalilan ba nan ba ne jin daɗin duniya ta daɗe ta shekara ɗari ko za ka ɗari biyu yawa ɗaruruwa ake nawa sun wuce za mu je su ɗan kaɗan wannan jin daɗin da duniya ƙere ƙeren da ci gaban duk za su yi Allah ce sun mana sarrahum ila azabin balid ana mutila tilasta musu zuwa shigar azaba mai rade wato mai kushi kun tamatta'u fa inna masirakum ila nar in ta Ibrahim Allah ya ce ka kira musu ku daɗi kafirin duniya yana jin daɗi duniya ko wanda wa duniya sujunul mu'min wa sunnatul kafir kace su kafirai abinda duk kuke ganin nan suna yi za su ci su cinye ba su da wata aljanna gobe kiyama inda su mutu suna kafirci to wannan ayoyi da likita ya juro mana sune ne don mu ƙara fahimta cewa inna ma na kullu hatta in da suke muna kirge shi muna sani kuma azaba za ta zo masu ba za su ci karfin Allah ba ana kirge shekarun su da watanni da kwanaki da sakan sakan fashin su, Allah yana lissafewa na wannan duniya kuma zai kare ya sa mai hattara ‘yan wani Allah ki. Yau mana shirun mutafi na ilar wa’an wata, wane suƙun mujimbi na ina jihar nama wujuda. لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا نعم الله ملوك يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا وسرانا ce su can maganar da muka yi a baya ba za a tsara jinkirta masu ba sannan kuma za su shiga wuta to sai a nan kuma za a gaya mana ɓangare biyu eh Allah zai ba mu labari makomar masu taƙawa sannan za a bamu mu labarin makoman mujirmai ya mu saurara da ni da duka mu mai shiri mu ga ina muke so mu tsinci kanmu Allah ka sa mu cikin mutaki Allah ce yau mana shirin mutaki na ranar da za mu tashi wato masu takawa ilan rahmani zuwa ga ubangiji mai rahama wafdan suna a matsayin manya-manyan baki Alwafi shi ne a larabci ba wanda za a tara da girmamawa a taro shi a yi mashi kafin ya iso an mashi wurin zama an tanadar mai abinci wurin wanka ya ke ce ma wafi da larabci muna ke cewa hudu rahma kwanaki da muka tafi wata abin nan a kashin wata kungiya ana kiranta wato ainihin abin nan hudu rahma mana da sunanta kenan wai ƙungiyar da take karɓar baƙi masu zuwa harami da maka kafin ku je an tanaji inda za ku zauna da abin da za ku ci da komai haka bai yake tsarawa wannan kalma aka ɗauka kafin da ita a nan wacce za a yi ma masu takawa gobe kyama. eh Allah ka samu cikin su ka san ba wanda sai ya zo za a ta faman ya za a ina za a ajiye shi ina waye ne ba wannan an tanaji komai haka za mu yi aljanna kanwa kafin su ce komai na nan inta shi ne Allah ki ga mana nan yau mana shirin mutakina ranar da za mu ta wato taso mu masu takawa a tattalo su ilan rahmani zuwa ga ubangiji mai rahama wafdan suna baki ababen girmamawa wa nasuqul ne ila jahannama wurda su ko mujrimai za mu kora su ka ganin suku aka ce ka ce korawa kenan ba tare da kana so ba ana an giza ka ana tun kuɗa ka kana dakirewa shine wa na, mujrimina ko mujirimai za mu tunkuɗa su za mu kora su ila jahannama zuwa wutar jahannama wurgen suna masu jin kishi ta ji su sifansu wacce sifa ta an tare su da komai da kuma abin da za su fara ɗanɗanawa kishi ta kishi kafin su shiga jahannama sannan kuma su shiga jahannama idan ruwa cikin mutu jahannama Allah ta tsare Allah ya ce la yamlikuna shafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda la yamlikuna shafa'ata wanda za su shiga jahannama kan, ba su mallaki ceto ba ko ba za su mallaki ceto ba ko ba za su sami ceto ba illa man ittakhadha inda rahmani ahda sai wanda ya ya rike alkawari ga ubangijin sama ya rahama tun a nan duniya ya ɗauki alkawari da zai bauta mai shi kaɗai Allah ka samu dace ba wa'azi ɗan uwa da ke ratsa zuciya kan Qur'ani sai dai fahimtar shi ne Allah ya azurka shi taka da fahimtar Qur'ani wallahi ka dace ku dudu ayoyin nan aya ce guda yawa uku inda ta kunshi maganganu da wa'azi mai faki na farko mu jawo, shi kai shi ke kisir abin da yake wato Allah ne ke ba mu labari dangane da wajiyarsa su ne masu takawa wato masu ƙaunarsa shi kuma Allah ke kaunarsa kenan su ne allazina kafuhu fi dari duniya wanda suke jin tsoron Allah a nan gidan duniya wata baƙo rusulahu wasan da ma akhbaruhum suka ji manzanninsa suka gaskata su cikin abin da suka ba su labari wa kima a marufin bi suke masa ɗa'a cikin abin da suke masu umarni su manzannin muna fahimta bayanin yin kasir sharhin wurin ba wai maganar san a dunkule ka ji ba ne ne zai sa a kasani a tare ka gidan aljanna shirya maka komai ka shiga ya kamata wantahu amma alku zajaruhu suka hannu daga abin da manzannin nan suka hane su annahu yusharuhu wa annahu yusharuhu yawmal qiyamah wa qul ilai Allah zai tashi su gobe kiyama yana mai karɓar su a matsayin manyan baki ababen girma girmamawa kiran ya ƴan uwa in muka duba a waɗannan ayoyi an nuna mana cewa za a girmama su yawma nahshurul muttaqina ila rahmani wafdan sai ibn kasir yake rukbanan za su zo ne a kan abin hawa kan shi abin hawa wani abin takama ne da bako yau kai bako a airport zai ka taro shi a mota ya tare da shi wuri ga AC ga abinci ga komai zai ji daɗi ko zai ji ba amma ce daga airport zai ta ya ta hukan ya zo zai gumi ko ba zai ba zai gumi to a yin anjanta babu wannan a kan abin hawa za a tare su kamar yadda malamai suke bayani za a taho da su wasu kashe ce ma'anar wasu ila zuwa aljanna kai tsaye za a tafi da su wato a matsayin su da bakin ubangiji mai rahama Allah ka samu cikin su don muka zo inda aka ce wa suqul mujrimina ila jahannama warda za a kora su kuma mujrimai sune kafirai kenan Allah ka kare mu da kafirci zuwa jihan nama korawa sannan kuma suna masu jinkishi yan bikuna shafa'a laysa lahum man yashfa'u lahum kama yashfa'u almu'minuna ba'dhum ba'dha ba su da mai ceton su kamar yadda su can ayat da muka karanto wa in minkum illa wariduha ai mun ji wasu za su auka mu'minan ne amma za su auka wuce amma za su sami ne ceton masu ceto ceton manzon Allah ceton waliyan Allah ceton shuhada ceton ƙur'ani, ceton azumi duk wannan za su ceto su daga wutar amma su kaga waɗancan ba a yi wani bayani a kansu ba saboda sun sun shiga aljanna su sun shiga ita wuta kala biyu ne za su shige ta akwai kafirai da munafukai wanda sun shiga dinda ke akwai muminai kai da suke aikin saƙo za su shiga saboda laifinsu kamar da muka ji wajen kenta da saƙi kuma za su yi kitirawa za su auka su waɗannan su za a sami ceto wata za a fitar da su izinin Allah. Kun gane, amma waɗannan kai tsaye sai Allah ya ce lamin kunna shafa'a ba za su sami wani ceto ba wanda za su ce su kamar yadda su mumine za su samu. Amma kada ta ala muku biran anhum amma da na min shafi'ina wala sadiqin hamid sun shara. Da kansu za su ce ba da wani mai ceto sai shiga wuta sai shiga ke ce ma mala'iku ya dan sassauta mana azaba a jinkirta mana a san a ce a a sai a tara ba ne ya sa ku huta ne ai masu SGB don su ke mun kasance ba ma sallah ko eh walam nakum walam nakum min al-muslimin wala kaza duk ta bani wai a wannan lokacin hujja za ta bai ne ba ma sallah ne a duniya to ya za a yi a mai da mu a ce ina ba mayar ma magana ta kai mai maza yan uwa mu tuba yanzu ayyukan saɓan nan mu ƙoƙari mu basu. ayyukan da Allah bai so musamman shirka da ita ce Allah baya a so a kanta saboda haka Allah ya ce wala sadiƙin hali, ba su da wani sadiƙi. sadiki hamim wanda yake ƙaunar ka kauna ta ƙarshe zai zo a nan ya linka, zai zo a nan ya fito da kai daga cikin da ka shiga wuri mara kyau guduwan da babu shi kana ganewa Allah ka samu gani ayoyin Allah ya samu fahimci su sai aka ce in wato illa ta rahma inda rahmani hada' sai wanda ya riƙi wato ainihin wani alƙawari daga wurin ubangiji mai rahama alaman tafsiri su ta bayani mene alƙawarin suka ce ai shi ne kamar yadda ya zo a nan ibn kasir ya ce haza istina'u munkari bi ma'ana lakin man yattakhadha inda rahmani ahadan wa huwa shahadatu an la ilaha illa Allah wal qiyamu bi haqqiha ina alƙawarin alƙawarin sai wanda wanda za su sami ceto gobe kiyama sai wanda suka je da alƙawarin da suka cika suka tsakanin da Allah alƙawarin da take kalmar la ilaha illallah ta faɗi da gaskiya nan ne ibnu kathir ya ce wal qiyamu bi ha. ana da haƙƙi ko ba ta da haƙƙi ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullah shikenan kana da haƙƙi ka ce kai sallah kana sallah kai azumi kana azumi kai kaza duk waɗannan abubuwa da karkashin haƙƙin la ilaha illallah ake su da wani zai yi su ba ba la ilaha illallah za su amfane Yau eh, ba zai amfane shi ba ita kuma in ka yi ta ba ka yi ba da haƙƙin ta ba ka yi su ba ita kuma ba za ta amfane ka ba Shi ne ta haƙƙin wanda za su sami ceton masu ceto to su wanda suka mutu da kalmar shahada haka a nan yi da ya ce ya tsara kawo mana magana abdullahi dan abbas wajen fassara wannan aya ya ce kala al'ahadu shahadatu an la ilaha illallah wa yabra'u ila allah min al-fuqri al-hawli wal quwwati eh ce wato ainihin wa la yarju illa allah azza wa jalla wanda yake zai sami ceto shi ne wanda ya cika alkawarin nan da ya ɗauko zai bauta ma Allah shi kaɗai shi ne la ilaha illallah ba abin bauta Allah sannan ya mu ila Allah min alhawli zai sami kuta wato ainihin zuwa ga samun abin da ke wurin Allah zai samu na ne alhawli wal quwwa dabara da wani ƙarfi a sannan ne za ka iya samun kuta wala ya illa lalla? ba kuma zai sami komai ba sai abin da ke wurin Allah ya riga ya sallama wayan shi ba zai fice shi ba karfin shi dabarar shi ya sallama sai abin da ke wurin Allah wannan abin da aka kara mana fassara wannan wurin kenan shi kuma kenan sai mu tsaya ɗan uwa inda ana gaya mana kofi ne mutakina mu zama cikin masu takawa kawai su ce a awamirin la din dokokin Allah su sauraka ba wasu na bu na wahi da nisan da na hanansa ana ita ce ta kawa a dukkule kuma kana bin dokokin Allah ni na yi gari na bari kai ne mutu Allah ka sa mutu sannan jarima shine saban Allah abinda Allah bai so da manzansa wanda su ne za a kora wuta kuma ta ce in ya ke da bice sun shiga kenan shirka ba su shafa fama fitar da su ba ba su ba su shafa'a amma wanda suka shiga wuta saboda wani sako nasu wannan za su sami masu ceto saboda ne sun sami alkawari su mutu da kalmar shahada wannan kalmar shahadar za ta cece su da kiyama Allah ka samu da shi wanda za mu shallake wanda za mu tsallake kai tsaye muke kamar wa ido Allah ka sa abin da karatun da muke zaman mana wato ainihin tsani zuwa da samun rahmar Allah. Amuna man lokaci, ana za mu tsaya abin da karanta daidai. Allah ya mana tare a ladan. abin ne kuskure kuma Allah ya gafarta min akwai masu neman addu'a da yawa wanda ni ba zan iya sanin yawan su ba ba zan iya ko wanda muke a nan na san ni dai a sani na da kudiri na ba wanda zai da bukata wurin ubangiji ba akwai ake kawo da su ba ta da bukata wallahi dukkan mu mabukata ne ɗan uwa saboda haka a kullum addu'a mutu wasu ne muke da sunayen Allah kyawawa sifofin su maɗaukaka cewa ya Allah ka biya mana bukatun na alkhairi na shari, ya Allah ka canza su zuwa da alkhairi ka yaye mana matsalolin da damuwan ya Allah ka yayi mana damuwan wannan ƙasa ta mu Allah ka ba ta zaman lafiya masu neman ta da alkhairi Allah ka danka alkhairi a hannunsu masu neman ta da shari Allah ka san su ba za su gagare ka ba in shiryayyu ne Allah ka shirya da shi in ba masu yiwuwa ba ne Allah ke mana maganinsu Allah ke mana maganinsu sai neman addu'a a wannan addu'a ce mai neman addu'a ta rashin lafiya addu'a daban-daban ne cuta sunan a cikin da na ce ba zan iya lissafawa ba dukka masu neman addu'a muna addu'a Allah ya biya mana Allah ya karɓa mana wannan ibada da muke ta azumi da alloli, da karatun ƙur'ani, da ciyarwa da dukka Allah muna roƙo, ka karɓa mana Allah ka mu cikin wanda za ka marahama da kai ka yamfanta a cikin wannan wata Allah ubangiji ka sa wannan kasa ta mu zauna lafiya. Allah ka ya tsere mu da fitinan mu da fitina. Muna addu'a mu da raina ta, ita ta rage mana ƴan uwa. Su masu fitinan nan ba yadda ka iya da su, amma addu'a za su iya da su. Wallahi addu'a tana maganin komai, komai ba abin da ta ƙarfin Allah. Sun san ta ƙarfin mu ko da makamansu, ko da kimiyyarsu, ko da waye ne, Allah ya ta Allah ya mana maganin su Allah ta shi ajatun mu ta kuma Allah ta ba su abin yi dan siyasa ma Allah ta riko da hannun su gane abin da ya kamata su yi siyasa mai amfani dawo su tuna da yankin su su tuna da al'umma su Allah ta shirye da masu kuɗin mu ka masu buɗi ka ba su ikon sauke nauyin da ke kansu malaman mu Allah ka nuna masu abin da ya kamata su tunatar ka haɗa kansu a kan gaskiya abin da yake na fata Allah ka ba su ikon nuna shi da nisanci fatar kuma su nuna su ta kwatafi da nisanci ta kuma su ta nisanci ta Allah ta kasu zama shiryayyu masu shiryarwa wannan sanarwa ce aka ce muhasa tv ko tv 3 ko a kasu rika sa masu ke muhasa tv kasu rika sa karatu daga ƙarfe uku zuwa hutu na yamma nan ko sannan akwai whatsapp kuma wanda za a rika kama karatun ne ina jin su rubuta shi yana ka iya rubuta 081 0052 guda hudu da sauran sauƙin hadisiya ko 081 guda hudu Allah ya ba da ikon taimakawa kullum wannan karatun za ka ga in ka ɗauka ka tura mu wani ba ma a nan ƙasar ba can zai amfana wanda ba ka tsammani kuma ya amfana da karatu yadda da kake tsammani sai da ka tura kana da lada kila ma ladan ya fi ta wanda shi ya makaranta ba haka ba ne ka na bai ce rubba Ko. eh sai wanda katin ya fi wanda ya haddace ya ji wanda ya ɗau karatun wanda ta haka isa mai aiki da ji da wanda ya ci sai mai karatun shi wani yana ce wata duniyar da aiki da karatun fiye da mu Allah ka ba mu yi kuma aiki da da muke yi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati mai yasifun wa salamun alal mursalin والحمد لله رب ga magana ba kuma mai zo ya san mana wani abu ko biyu yi mun yi laifi kafin a tashi kamar yanzu jama'a yi san riga sun tashi sauran ku ne Thank you.